vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryensa daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25. kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com masu mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalol da niya ko a tashar mu ta voa africa a kan mita 200.5 na zangon fm a birnin yamai a ƙasar ghana kuwa ana iya jin mu ta alfa radio kumasi Jama'a mu da wannan lokaci, ni ne Sule Mumuni Barma ke jan ragamar wannan shiri na musamman da ke zuwa muku daga ofishinmu na mai saboda wasu matsaloli masu alaka da annobar cutar coronavirus. To bayan labarin duniya za a ji cewa hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun bayyana shirin tsaurara matakan bincike a kan iyakokin kasar bayan da gwaje-gwajen da aka gudanar a tsawon wunin talatar da ta gabata suka yi nuni da cewa gwamman 'yan kasar da suka dawo gida kwanan nan daga waje sun harbu da kwayar cutar covid-19. matsalar tsaro a najeriya na ci gaba da haddasa muhawara a tsakanin 'yan kasar musamman a yankunan da 'yan bindiga suka hana wa jama'a sakat kamar kowace ranar alhamis muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun ghana jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Hukumomin Beijing babban birnin China sun sanya sabbin matakan kulle da takaita zirga-zirga sakamakon cutar coronavirus a jiya Laraba a kokarin shawo kan annobar yayin da kasar Brazil ta sanar da karuwar adadin waɗanda aka tabbatar suna kamuwa da cutar a duk rana. A Amurka kuma adadin mace-macen da aka samu sanadiyar cutar ya zarta yakin duniya na ɗaya. Cikin matakan da aka ɗauka a Beijing har da soke zirga-zirgar jiragen sama a cikin ƙasar da ɗaukar tsauraran matakan nesanta ma'amalar jama'a da kuma gwada zafin jikin waɗanda ke shiga wasu unguwanni tare da yi masa rajista. A ranar Talata jami'an kiwon lafiyar ƙasar Brazil sun sanar da sabbin kamun cutar mutum 34,918 cikin sa'o'i 24. Yanzu ƙasar na da sama da mutum 900 da suka kamu da cutar, ita kuma ke bin bayan Amurka. A Amurka kuma adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ta COVID-19 ya zarta miliyan biyu da dubu ɗaya. kuma an samu mace-mace kusan dubu ɗari da goma sha bakwai a cewar ƙididdigar jami'ar Johns Hopkins. Ɗan takarar shugaban Amurka na jam'iyyar Democrat Joe Biden zai yi galaba kan shugaba Donald Trump da babbar tazara idan yau za a gudanar da zaɓe a cewar wani sabon binciken jin ra'ayoyin jama'a. Sabon binciken wanda Reuters Ipsos ya tattara ya nuna cewa kashi 48 cikin 100 na waɗanda suka bayyana ra'ayoyinsu sun ce za su jefa wa Biden kuri'a kashi 35 cikin 100 kuma suka ce za su jefa wa Trump. Bayan haka kashi 40 cikin 100 na ra'ayoyin sun nuna gamsuwa da yadda Trump ya tunkari annobar coronavirus kashi 55 kuma suka yi akasin haka. Gaba ɗaya binciken jin ra'ayoyin ya nuna cewa Trump na da farin jini da kashi 38 cikin 100, amma akwai albishir ga shugaban. Binciken ya kuma nuna cewa kashi 43 cikin 100 na ra'ayoyin sun yi imanin cewa Trump zai fi yin aiki a bangaren tattalin arziki fiye da Biden wanda ya samu kashi 38 cikin 100. jami'in ɗan sandan nan farar fata wanda ya harba wani ba amurki bakar fata har lahira a lokacin da mutumin ya auna ɗan sandan da na'urar teza a wajen wani gidan sai da abincin wendy's ana tuhumarsa da laifin kisa da kuma wasu laifukan yanzu an sallami jami'in ɗan sanda garrett rolf daga aiki bayan harbin richard brooks a daren juma'ar da ta gabata jami'i na biyu da ke wurin da lamarin ya faru david brosnan an ba shi hutun aiki shi kuma ana tuhumarsa da laifin cin zali mai tsanani. Babban lauyan gunduma na garin Fulton, Paul Howard, ya ce duka jami'an biyu sun shuri Brooks da kafa a yayin da yake kwance a ƙasa jina-jina, ya kuma ce Brosnan ya ɗora kafarsa a kafaɗar Brooks. Howard ya ƙara da cewa cikinsu babu wanda ya ba Brooks wani taimakon agajin duba lafiya fiye da minti biyu. Dakarun tsaro a Mozambique na ci gaba da yaƙi da rikicin mayaka da ke karuwa a arewacin ƙasar, inda tashin hankali ya yi sanadiyar kisan ɗaruruwan farar hula, ya kuma tilastawa dubban mutane tserewa gidajensu. Tun daga shekarar 2017 mayakan masu tsananin kishin addinin Islama da wasansu ke da alaƙa da ƙungiyar 'yan ta'addan IS sun kaddamar da hare-hare akan farar hula da dakarun gwamnati a arewacin lardin Cabo Delgado. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, sha ɗaya cikin gundumomi goma sha shida da ke lardin da galibin mazaunansa musulmai ne sun fuskanci hare-hare da mayakan suka ɗauki alhakin kaiwa. Ƙungiyar wadda aka fi sani da Alshabab a Sunna Wajjama a ƙasar. Ita ce ƙungiyar 'yan ta'addan da ta kai hare-hare a Cabo Delgado. An ɗauki ƙungiyar a matsayin mayakan Mozambique da ke da alaƙa da IS. Jiya Laraba kasar Pakistan ta faɗi cewa dakarun India sun yi harbe-harbe a tsallaken yankin Kashmir da ke tsakanin iyakar Pakistan da India wanda ake kira LOC a takaice inda farar hula hudu suka mutu wani kuma ya jakata Wata sanarwa da rundunar sojan Pakistan ta fadda da yammacin jiya ta ce India ta saba yarjejeniyar tsagaita wutar da bangarorin suka amince da ita. ta tsiri harbe-harbe a kan ƙauyukan da ke ƙarƙashin ikon Pakistan a yankin ba tare da wata tsokana ba. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa dakarun Pakistan sun mai da martanin harbin da Indiya ta yi. Nan take dai, jami'an Indiya ba su yi wani bayani a kan batun ba. haka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A ƙara gyara zama don jin abubuwan da taskar rahotannin namu ta kunsa. A yayin da aka fara samun sauƙin annobar cutar coronavirus a jamhuriyar Nijar, ma'aikatar lafiya ta bada sanarwar gano wasu gwamman mutanen da suka shigo ƙasar a 'yan kwanakin nan dauke da cutar covid-19 lamarin da ya sa hukumomi yanke shawarar karfafa matakan bincike a kan iyakoki da nufin dakile yaduwar wannan annoba kamar yadda za a ji a wannan rahoto na haruna mamman bako daga birnin kwanni bayan yin damar samun yawan mutanen da ke kamuwa da cutar coronavirus a jamhuriyar Nijar waɗansu 'yan ƙasar da ke dawowa daga ƙasashen waje ne an ka same su da cuta ta gama duniya ta coronavirus inda mutane 36 aka same su ɗauke da cutar corona daga cikin 155 da suka dawo a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar abinda ya sa ministan kiwon lafiya na jamhuriyar ta Nijar Dr. Idi iliyasu mai nasara bayyana a kawohin yada labarai na kasar domin cewa mun samu mutane 36 da suke dauke da wannan kwayoyin cutar na corona yan nijar ne da ke zaune a kasashen waje sun nemi da su dawo gida kuma sun taho da wannan cutar mutane 155 ne suka dawo a jiya a nan jamhuriyar nijar saboda mun dauki matakin kowa ya shigo ko ya dawo a jamhuriyar nijar sai mun yi masa bincike na kwakwa sai dai a sha an samu mutane 36 da ke dauke da wannan cutar da cike 'yan Nijar da ke dawo gida. Wannan shine ake kira shigowa da cuta ba yaɗa cuta ba tun da abin ya taho ne daga waje. Kasancewa garin birnin Kwani na kan iyaka da tarayyar Najeriya shi yasa a wata hira da ta haɗa mu da shugaban hukumar asibiti ta birnin Kwani a 'yan kwanakin da suka gabata cewa da Dr. Muhammad Sani Laminu mun tambaye sa ko wani irin matakai ne suke ɗauka domin kariya ta wannan iyakar da ta gama birnin kwanne da illeli lokal gaman ta najeriya game da yiwuwar shigowa da wannan cutar a cikin ƙasa. mataki dama a kowace wanda aka ɗauka tun hari na rage iyaka kuma da aka samu bullata a sokoto gwamnan jiha gubernar ya yi misali da ya turo ma kowa duka prefe prefe na cewa a hana shiga da huta ta mutane ba zuwa can ba zauwa na wuri don kenan ana bisa ga wannan doka kuma har kullum bisa iyaka duk wanda ya je ya gani muna da ma'aikacin wanda likita wanda in kamar mutane ne wanda dole sai shingo kamar masu kawo abinci wanda tunda ba iya cewa su kasu shigo don sai an auna su a dauki sahin jikin su in akwai wasu alamu wasu tun daga ake da su in kuma babu komai su huce su zo su kawo abincin da za su kawo kuma su koma don kuma ta kai suna nan wancan kuma da aka saba dama wankin hannu da amfani da bavet yanan kamar wannan takunkumi da ake sawa da disanta tsakanin mutane a ci gaba da yin shi dan ciwo har yanzu dai bai ida ja baya bai kare ba akwai shi ja baya ne kadan mai akwai shi har yanzu shi ko dauda kaka wani dan jarida da ke zamne a birnin kwanni kwanni cewa yi ya kamata hukumomin kiwon lafiya na wannan gundumar ta birnin kwanni a wannan iyakar su mai da hankali wajen tsaurara bincike bayan jawabin da ministan kiwon lafiya yawa 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar domin hana shigowa da wannan cutar ta corona a cikin kasa To lallai kan ministan kiwon lafiya na ƙasar Nijar ya yi bayani na cewa ba da iyakan ƙasashen da aka liƙe an samu sun shigo wasu iyakoki wanda an samu masu alluran na cutar corona virus kusan mutum 36 wannan minista ya magana matakai ne ce kamata a ɗauka musamman na kare ƙasar mu Nijar da shigowa ta wasu ƙasashe su shigo mu da wannan alluwa to da yake mu yanzu haka magana da ni ina nan iyaka da Najeriya ana ce maganin illela kilomita biyar da najeriya to ya kamace hukumomi na kiwon lafiya sun ɗauki matakan tsaro na kiyayewa ko kuma na kare ita kasa mata Nijar da masu shigowa a suka yi bincike saboda idan aka ce za a shigo kenan kamata an bincika mutane masu shigowa shiga da ta da ke yi tsakanin Nijar da Najeriya dama Nijar da Najeriya an ce uwa guda uba guda ne amma wannan bai hana a yi bincike an mutum ya shigo a tantance da shi yana da wani wannan kwaya ko ba ta to wannan shi ne kamata ce nan makonni muna kusa iyaka a ce hukumomi na kiwon lafiya sun ɗauki wannan matakai na binciken kwakwa ganin cewa duk wanda ya shigo an tantance da shi bai da wannan kwaya ta a cewa wani shigo da abin shi ya da masauran jama'a mu dai amma fatan da muke dai don da minista ya ce iyakokin mu a kare su a kiyaye su kuma kiwon lafiya ta huce da kyau duk wanda shigo a tantance da ya shigo kuma a tantance da bai da wannan kwaya ciwo ta virus. haruna amman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar A Najeriya ɗan majalisar wakilai daga mazaɓar Maru da Bungudu ta jihar Zamfara, Shehu Ahmad Sarkin Fulanin Zamfara, ya nemi gwamnonin jihohin ƙasar 36 da su bi matakan da shugabannin majalisar dokokin ƙasar suka ɗauka na ganawa da shugaban ƙasa a ƙoƙarin kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke addabar ƙasar. honorable shehu ya bayyana haka ne a wata hira ta musamman da wakiliyar muryar amurka a abuja madina dauda ba bukatar mu ta tsaya haka ba su ma mataki na jihohi ya kamata su ɗauki irin wannan mataki su zanna da wakilan tsaro waɗanda ka wakilta waɗannan jihohi domin a ga cewa menene za a zayyana wanda za a aiki da shi wanda dole ne sai kowa ta allaka kan shi kan wannan tsari don a ci gaba da zama lafiya mu tsoro ya kama mu fiye da yadda kika zato domin makoman mutanen mu musamman ma mu masu wakiltar mutanen karkara wanda ka kam kashi biyu suke yin aikin gwamnati kashi casa'in 99 dukkan sun dogara da kansu noma suke yi da kiwo da kuma 'yan sana'o'in kasuwa to babu kasuwar ga sun noma tahornuwa sun noma citta sun noma albasa ba a kai ta kowane gari a sayar akwai lockdown misali da ana hidda albasa har gana ake kai albasa ana kai ta hurnuwa har makwatanmu to yau ba a fita me ne za su yi sannan hatsin da suke ci ya tashi yau buhun gero za ki ganci dubu goma sha biyar to tsoron mu yunwa fa tana zuwa ta kunno kai ana hangen ta fa kina hangen ta ina hangen kuma abun da ake tunani karuwa ɗaya yake na rashin tsaron nan to amma ai honorable wasu gwamnoni sun zauna da 'yan da kayan bayan nan me kake ganin ya faru da yarjejeniyar da suka cimma an yi sulhu an san da waɗanda an yi sulhu kuma an yi sulhu an yi shi bisa ga tsari ne a dawo a duba shi shin tsarin da an kai an bi shi ko ba a bi shi ba in ba a bi shi ba ma'ana sulhu bai ba in kuma an bi shi to me ya kawo bai inganta ba amma lalle wanda duk an ka ce an yi yarjejeniya ta zamantakewa dole a kula da ita sannan aikata laifi baya da karami wanda an kawa laifi ɗaya da laifi duk laifi ne don haka wanda ya laifi da gangan ya kamata a yi mashi hukuncin ya yi laifi gwamnonin ƙasar nan kaf ba wani gwamnan da kuɗin tsaron ƙasa ta suke da hannun gwamnatin tarayya amma muna kyauta zato an ba su kuɗaɗensu na tsaro kuma suna da wakilai daga matakin tarayya waɗanda aka tura don su tanya su kuma su ne chief security na tsaron nan to a zo a bincika su kawo report shin tsaron nan ya kasa samuwa ne ƙari ne suke so me yake faruwa bari mu mu sani don mu ɗauki matakan da ya kamata mu ɗauka ina mafita ta ya za mu fita daga wannan ƙangi ba abu ba ne wanda kawai za a zanna nan daga cikin garin abuja a ɗauki hukunci a ci a ta yi hukunci ne wanda sai ka san me za ka yi kuma sai ka yi abun da za ka yi da naka ka zaton ka samu abun da ka yi ya bada abun da kaka so ya baka amma baka yi abun da baka fara ba baka assasa ba kuma ka ce ka kai karshen abu cikin damuwar da ni na nake na amma zaɓata gari na mahaifata da jiya da daddare an ɗauki mutum ashirin da uku yanzu haka suna hannun mutane waɗanda ba san so a yi ba kuma yanzu da muke magana da kyau ba su dawo ba to yanzu ƙasar nan kaf a yi ta yadda ga an ɗauki mataki akan wannan cuta ta covid-19 aka kilasta kowa aka karfafa kowa aka kargame kowa aka takura kowa aka hasarori masu yawa don a tabbatar da an kare rayuwa da al'umma ba wanda ka so ya je zanna yau ya ga 'ya'ya ne ba sa karatu baya zuwa ko ina amma saboda lalle lalle an yi shi bisa ga kyakkyawan niyya da a taimake shi a matsayin yana dan kasa kuma kasa tana iya hukunci ko dole ya bi don haka a hito muna da abun da za mu yi mu kuma mu karawa shi a yi shi To wace shawara zaka ba shugaban kasa yanzu tun da gashi ana da shugabannin hukumomin tsaron nan sun kwashi shekaru masu yawa da dama suna gwada nasu iya kokarin. Wace shawara zaka ba shugaban kasa akan wayannan mutane? ina goyon bayan gaskiya shugaban kasa ya tsawaka mutanen nan su tafi a sa wasu domin a hidda sababbin tsare-tsare irin wanda muka ganin sun kawo kuma suna da jini a jika kuma suna da karfi suna da tunanin da za su iya yin abin da su za su yi domin a samu wannan tsaro dan majalisar wakilai daga mazabar moro da bangudu ta jihar zamfara kenan shehu ahmad sarkin fulanin zamfara a tantaunawarsu da madina dauda to idan muka sake komawa jamhuriyar niger ɗaliban makarantar share fagen shiga jami'a da ake kira lise municipal ta da magaram sun cewa ajin karatu da nufin nunawa majalisar mashawartan yankin bacin ransu sakamakon abin da suka kira saba alkaula waɗanda suka shafi batun gina sabbin ɗakunan karatu da samar da wadatar kujerun zaman ɗalibai. wakiliyar sashen hausa tamar abari ta aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoto yayin da ya rage ɗan lokaci a ciki kwanaki 45 ɗin na idar da karatun da ba a yi ba a dalilin matsalar coronavirus wasu ɗalibai sun koka kan rashin cika musu alkawari da hukumomi suka yi ibrahim umaru ismail magatakarda ne a makarantar lise municipal ta nan da magaran ya bayyana dalilin su na yin haka abin da muke bukata akwai jinkirtawa na eh, construction na c class mun ba conseil regional duk wanda aka ce matsalolin yara ta a wuyan su mun ba su mai duka a yanzu babu wanda ya zo neme mu ko mu zamana ma a gane ma juna a san an mana ba a mana ba to duka babu wanda ne mu sun kyale mu duka kawai sun shiga rukokin su matsalar ma da ta kara ci mana tuwo a koda da take ci mana tuwo a koda da yanzu akwai ruwa da yake taruwa yana nan tabki ne ya cika lise municipal yana nan cike tab babu ma inda elem ma za su shiga class bare ma eh, administration shiga cikin administration su yi ayyukansu akwai shara da take gaba ta tushe hanyar da ruwa ke wuce ruwa bai samu hanyar da zai wuce yake taruwa cikin lise municipal majalisar mashawarta ta jihar da magaran ke da nauyin abubuwan da ɗaliban suka bukata mutari usman shine shugaban majalisar mashawarta ta da'irar da magaran to bisa kan koke-koke wanda yaran wannan suka yi kujeru dubu talatin da wani abu ne ya kamata a samu to kenan kuwa ya kamata abin a yi lissafin da cewa abin ba yanzu ba za a iya magancin abin take yanki wannan majalisar jihar tun da muka zamna mun ɗauki wannan abin na rishin kujeru na zama mun ɗauke shi da mahimmanci don saboda tana tsutan a cikin jirgin wannan babu majalisar jihar da ta yi niyyar samo kujeru na zama kamar wannan ta mutu da makarantar wannan kujeru abin da muka yi 840 da ɗan kai muka rarraba makarantu halin jami'a. Masu hannu da shuni da kungiyoyi masu zaman kansu su ne suka zuba kudaden gudanar da wannan ayyuka. Akwai abokan hulɗarmu na ƙasashen turai wanda muka yi hulɗa da su wanda yanzu an zubo kuɗi wanda za a yi kujeru 2,280 na zama wanda za a ba wannan makarantun a cikin jihar da magarab kalasoshi guda shida ne wanda majalisar jiha za ta gina za ta gina bisa taimakon tare da turai wata gidauniya wadda ake shi mata gidauniya ta kamasu da ita ne majalisar jiha ta yi daniya za su zuba kuɗi a gina wannan kalasoshi guda shida abin da ke son kan a yi su akwai hanyoyi ka'idodi wanda ake bi wannan ka'idodin na wanda suke biyan kuɗin ne to abin yana kan hanya kenan sai dai wannan lamari bai yi wa kungiyar dalibai ta jihar da magaran daɗi ba cewar habu mummuni kamata ya yi su mai da hankali ganin jarabawa na gabatowa kwana 20 da wani abu ne rage mine ne za ku yi revendication a sama yaran wannan in bu samu ba suka rurruwa suka karatun wannan wallahi composition za yi shugaban majalisar ya ci gaba da yin kira kamar haka to na so nake in jayo hankalin uwayen yan lakwal da kungiyoyi wanda suke kula da tahiya da lakwal a cikin jihar wannan ta magana kuma da su kansu ɗalibai ya kamata su yi nazari su taimaki kansu kuma su hudda jihar wannan daga kumya bai kamata ba a ce duk kowane kori a taso da shi kawai sai a busa usur a ce ba alkwal in ana bin wannan hanyar ba abin da zai eh, talauci zai kare yana a cikin wannan jihar tamu. Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Kada a shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Yamai sanadiyar annobar cutar coronavirus da ta sa aka rufe wasu sassa na headquarter mu da ke birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. Shirin na kasa a wannan mako ya samu bakuncin ma'azu tahiru gurgu shugaban wata garejin da ke birnin yamai wace ake kira garaji gurmu ko kuma santar de formation gurmu Dattijo mai shekaru sama da sattin a duniya, ma'azu wani abin misali ne ga nakasassu musamman matasa domin bayan ficewa daga ashe na uku na matakin sakandare bai tsaya jiran gawan shanu ba. Kai tsaye ya shiga koyon aikin kanikanci a birnin Yamai. Zancen da ake a yau, bakon shirin ya horar da yara sama da arba'in. waɗanda suka koyi aikin seta dukkan wata gantsarwa ko wata karkatar motoci abinda ake kira suspension a faransance lamarin da ya bashi damar samun hulɗa daga sassa daban-daban na jamhuriyar Nijar. Bari barku ku ji yadda hirarmu ta kaya da shi. Ni ne Ma'az Tahiru wanda ake surno ake kira da suna garaj gurmu. A yau menene aikin da kake wanda ya shafi harkokin mota? yanzu ne suspension nake suspension shine aiki na cikin makaniki shine au da wuya kwarai aikin teknik ne shi ke sa wani abu ya ci daga suspension kin sai kai gare ku koda cikin mota amma wani motar wani bota yana yaushewa bai kai gare ku amma suspension wannan da ka jiya in dai suspension wani abu ya cire gare sai ta kai gare ku koda cikin mota shi yasa a harakan shi akwai wuya Eh, shi yasa wani rumbo wani abin ga duk suka bani alkawali yi musu rabi zakin wannan aikin yadda abin yake shine cewa kana gyara ne akan abubuwan da suka shafi gaban mota gaban mota ko gaban mota da bayan mota eh. dukkan wasu harkoki da sarun bloku da wani rotin da komai da komai wanda dai ke sa in kawada da cikin rami komai bai cirawa ga mota Mm, shi ne da ke yi ina ka koyi wannan aiki mazu nan dai ne mai na koyi shi garaji na nan ko suka eh, kasuwa eh, garan marshe wanda ake ce ma nijar suzan nan ne ige ne ke yanzu nan ne na koyi wannan aikin da na saru ne suna a shafi da garaji gareji ne na turawa na turawa ya eh. yi mai gida na annan hamma ya kai wanda ake ce ma mamman a daidai mm, zanderuwa ne nasaran shi da kan shi gaya mini suspension wannan na gura mu ne shi ya ya ce mini in doki wannan branchkin janar do branchkin nan kuma na ci unhwani shi yanzu na koya ma yara wajen arba'in da daya da matansu da komi da komi suna nan suna ta aiki shekara nawa kenan yanzu da za ka iya tuna kamar wacce shekara ce ka fara ka shiga koyon shi wannan aiki da wannan aikin ina tsama na shiga wannan aikin 1973 eh, mm. to ba mu labarin ya aka yi kamar waɗanne irin uh, matsaloli ne ka fuskanta lokacin da kake koyan aiki da harko na fara karatu muhammadiyya madarasa don ka lokacin da kun ce da kadafi sun ka wannan wada shi na daina karatu dama yi mana fasfawar za mu fita waje zuwa karatu da sun kai waɗannan sai na koma makaniki kenan daga lokacin da ka koya kawo yau shekara nawa kenan don ka daga lokacin da na koya zuwa yau na hawa ma da da fi tattare ko na koyan aiki tsohonai sallame ne wajen ko katarbe ne ya sallame ni don ko ni ma na zo na bude tawa yanzu barama sa shi alhamdulillah ka zama mai gidan kanka mm, haka na zama mai gidan kai na eh. mm. na koya ma yara wajen arba'in da wani abu don ko har minister sun ka tura a an anket da komi da komi saboda na shiga cikin wani konkurur mu wajen gari uku da wani abu don ko ni ne na zo premier cikin wannan konkurur amma minista ta bani wani Eh, ilo babba da zani ili ne kenan inda za ka buɗe gareji hektar babba inda za ni buɗe nan da makaranta ce za ka yi ta bada babba na bada na bada kur na suspension wani aka koya wa yara aikin kanikanci aikin kanikanci suspension ba Eh, to eh, idan abin mu koma zamanin yarinta ne shin kai karatu na boko kai na dan karatu na boko amma ba da yawa har zuwa wani aji har zuwa wadan katrim haka hmm, kamar kai kwaleji aji na uku kenan aji haka ne to ya aka yi ka fita daga makaranta on voilà saboda école franco arabe ne franco arabe ne donc na ke wajen da za mu ta waje ma zuwa karatun waje wannan har ma yi mana fasfawar da komai da komai mun goma mu goma saboda ce da kadafi sun ka fadan nan saboda shi ne an kai alilakin ta to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau ku biyo mu a makon gobe domin jin ci gaban wannan tattaunawa a madadin shugaban garaji gurmu wato ma'azu tahiru gurgu da dukkan abokan aiki na sashen hausa muke ce da ku sai an jima. madalla wannan ya kawo mu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridan Ghana. abin da ya faru a Cote d'Ivoire ba zai faru a nan Ghana ba. Jin Mensaci take baiwa kungiyar kadago ta kasar Ghana kuma da duk dukiyan Ghana baki ɗaya tabbaci. Labarin da The Chronicle ta ruwaito a yau kenan. maga kujerar hukumar zaben kasar ghana in ji jaridan mrs jane manson ta baiwa kungiyar kadago ta kasar da kuma iyan ghana gabaki daya cewar tashin hankali irin na siyasa da ya faru a kasar cote d'ivoire shekaru da suka gabata ba zai taba faruwa a nan Gana ba ban yi imani Gana za ta shiga irin wannan hali da ya faru a cote d'ivoire da sauran kasashe ba ta faɗi hakan ɗin ne lokacin da ta sadu da 'yan wani kungiyar ta kadago a nan akara a ranar juma'a da ta gabata game da abin da ta ce wannan kuduri ya dogara ne akan gaske cewa cewar tsarin hukumar ta gaskiya ce kuma tana dauke da cikakkun kayan aiki da ya haɗa da ra'ayin baki ɗayan jama'a. Sai kuma jaridar Daily Graphic adadin mutuwa da ake bayyanawa na COVID-19 ana rufa-rufa da shi. Inji Occupy Ghana wacce kungiya ce ta neman haƙƙin adam ko kuma dai matsi. Jaridar ta ce kungiyar nan da ake cewa Occupy Ghana ta nuna damuwa game da adadin da ake dangantawa na mutuwa gangane da cutar covid-19 a cikin ƙasar tana mai zargin cewa gwamnati na rufa-rufa da ainihin rahoton irin mutuwar da ake yi game da abin da ƙungiyar ta ce ne adadin mutuwar da ake samu a wasu jikoyi bai dace daga baki ɗaya jimlar mutuwa a cikin ƙasar ba a wani jawabi da occupy ghana ta gabatar a ranar litinin Sha biyar ga watan yuni ya nuna cewa ana rufa-rufa da ainihin adadin kuma haka zai iya kawo rashin yadda tsakanin jama'a sanya abin rufe fuska wato max ya zama wajibi a kasar ghana in ji shugaba a ado jaridar daily guide kenan ta ruwaito wannan labarin kuma tana faɗan cewa shugaba a a ado ya yi kashedi cewa duk wanda da a sama a bainin jama'a bai sanya abin da ake cewa face mask wato abin rufe fuskar nan ba wato 'yan sanda za su kama shi ya nuna cewar yin hakan din ya zama laifi kuma 'yan sanda an an umarci su su tabbatar da biyo wannan umarni wadda daga doka ce ta zantarwa aka gabatar da ita da yake magana yayin jawabinsa na goma sha ɗaya ga ƙasar shugaba akufu ado ya ce sanya max din ya zama wajibi ya tuna da al'umma na babban jiha accra ashanti jihar yammaci da kuma tsakiya su ci gaba da biyewa ka'idodi na tabbatar da tazara da kuma tsabtar jiki kamar yadda aka gabatar. Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Thomas sauraro da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku, muni lafiya.